بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد إن شاء الله تعالى يقعد كراتين باتشومينيا littafin al'aqidatul islamiyya min alkitabi wa sunnati sahiha ya shek muhammadu kabir buna abdullah alkanawi afizahullahu ta'ala shirutul muslim sharati dana ya musulmi ma hiya shirutul muslim kiji sharati ne waga musulmi tsana wacoye musulmi wangina ga innal muslima la yakunu musliman haqqan illa bi shurutil atiya musulmi fe musulmi wanja innal muslima wale musulmi la yakunu musliman haqqan wa ya musulmi wanga illa bi shurutil atiya su ga tsashirati na jebe da na gaje da fe musulmi ma gebuwa yo ngo te ga ndore de gebugo ta ya farko a yarifa tauhid Allahi fil ibada musulmi te mudekite ne tauhid Allahi ne sokola jinniye fil ibada e bayan wuro wadda kike yan sokola jinni wa be ga wa wuna wa be ga wa ji bauta yuna jin gbogi wa amala bi mu ji bihi musulmi mu lotun gani be na tauhidi kuma ne nye baci bugu musulmi gai zababu tawiri musulmi wage bu kashe wala ebo na zan na fe yafu ma fe musulmi musulmi ne yafu na musulmi na ji original musulmi ge bu na nye baci gai tasdiqur rasul fi ma jaa bihi wala tu ya gaskiya fi ma jaa bihi e bayanu be bayina wa ta'atuhu fi ma amara bihi wa mola mi otu fi ma amara bi e bayana tu ci gaji foro bayina wajtinabu ma naha anhu wa molo ya gani be e na tu ci ga kane annabi ga kaza wajen gugun alewa e tubo annabi ga tiya be kaza a tiya bi kan ga waye musulmi wangiyo amma ga ga ni annabi ga za mu ce sai maki yiwe a kire ga soko ga a kire ga annabi ga nuga za wangiyo marayuwa no ci ga ya lula sawaje a yi wani a mai wazi ko no le ga musulmi ge buna ibuna nabi ga ipi ya be gina be ni we ko ma ga we la yan la sawaje no le waji musulmi wanja nye ta ci mu'adatul mushrikina walau fe wuce waya zai je wayena wal kafirina to kafiriji wa tagut ganbe tagutuji ji mana ya tuwa gutu ji dokun kendo na ibnu kai yin bebin yi na yẹ́ ni ci gayi alkiyamu bi wajibin nasiha aku gikini bi wajibin nasiha be haki nye nasihe yubayyinu linnas ki mai wajibiyan nasiha na tatiwa bana ngai musulmi yu bayyinu linnas wa fi labai tiya za wangiji khatara shirk nya dedebu na dan wona wal ma'asi gan be dedebu na da fi jona bi uslubin layyinin pa kpawangyo wa bega wa dinza wangiji shin don takpawangyo gake nyama galama mu ci kondo ci mu kalita fetin as-sawarifu anil haqi ina je panza ke ko gboro lugana ni ne na ji ullo be nan ga wato na yibe fahimta wangi ko ilimi ko akida wangi na ka wadda uslubu yin gaga wa ke za wangi ga be pai ka she walawa so abbe ga wa gaga ya je maji gauna wa yana jahili ji dokun so gaggagana ke yawo so lagana wai na sokobo wai na nabi ko na ba je usulubu wani da muhimmanci wa kula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw sha so asali ba wa zo karakara yin wayo sai dai zai waye ga na gaba to kan ga ga oje yowu wasu abu wani biyun amma asalin galaman da cika littafin ga al'aslu fi da'awa a rifk asali ba wazo sauki ga fasara yan odo ila sabili rabbik bil hikma wal mau'izatil hasana mau'izatil hasana ga iki yo al hikma wuce ilimi mau'izatil hasana wage lotun kazan su ko gawa ji kazan ijeliyobo kiyama kawai mai jin kaza an yi su ko gawa ji biyu yau da su ni ne so ko ga wani be zai ga lotun le mbar na ga fasara ya wal mau'izatul hasan gole to ko gida kanga. amma zai ga biya botika na to shiga wajadilhum billati ya hasan da dalili ah, to gunganci mai dalili na boka gani ne amma asali kara-kara ne yin lafasa ku ba ce atsari wudanan etun laifiji atsari wudanan wa ke gya to ko gishi yawa kwemgba yiri eji kaza da na ah, kawai wato ta titun da debu zai kuwa na ko e, ya zo ce ya jewo bai gan ban zai wace tuku bai in kawo ma ya ce ni ga wa gana bai miyo in ga yana wa gana da wamman wamman miyo to zo sai zama na wani lujuwa su kan da cin wai gwasha bele zai wani ma'ana ji wai kpawa na so yi tswa ka'ida na to masu bai wuce wani abin lele zawon gizo ji fahimta yana wai gana ibu na wagi ato kwa ga a so ciwo ga a ya dina da ta ciwo wani wuri a sa ana ciwo ga gaskiya yana mai ga na go ibu na mai bebe dalili a magi ato kwa mawace wazi ya yi ga kafirin ya wace ji <laughs> wai ya so musulmi bai an ga ciwo ga ya farko so kawa ga mu beto gintara ta dai sashi bai yin gojare kya anabi ga ci gan wani gya to ko aya na so ko ga

kabin da kawai mun shiri da ilimi a yana gaya jin to su kabo gaskiya ya be ediya yana gaya jin ina nabi baya kawai na shiga wani gi kuti ya ji to ko wani gi baba ji to ko bo su ko ba to ko na abu bugo kawa gun be to gin tarakta da ya zaddabo wa ga to ko tawa gi mu musamman ji daidai bai na wani jini wa wuta waje ga to wacce biya to ko to shi da wazo ga yanya ni da so ko yayi uslubu wangi shurutu qabuli tauba sharati dana ne lago tuba yau jina ma hiya shurutu qabuli tauba kiji sharati nya ene je lago tuba no shurutu qabuli taubati saba sharati nya ene je lago tuba yi yigutwa ba kafi lo na ade wuji sokundo ci fe baza ko ci gaza wangi de bai cin ga waje e ba de uslubu wangi ga kai ma mun ci tele da biya <laughs> ye ce mun na ga ka amma ah! e ba ji ka tunan gole yana ga na daya e dibiyo dalili mo ila e ga ga kai wai wa wasu wani wai nure diyo nune <laughs> wani wuce ciwa na biya <laughs> ina ga na biji bingiwa kai manga sharati ne na je lago tuba na wai saba gutuwa ba wahiya to zai ji ma ga ke cewa na biye gi mutunci na wusha ya hore kai wala wa <laughs> ilaha illa to ngo le ga eto eh, to shiwo wacce bebe be oslobo suna yawa yana an ga wale gan ade na ga sun wada buna to zai je ga wangi na aga kan yi ga mu ba ga ade da ko ibn hele ga za wangi abi afada abi afada ba shi tukwa ba al ikhlas jimbo soko bi ma na wa be ga waji tuba un ga yi mi to lo yin waja ci ga ode bojin kaza we finge kan ga ga wa fin biya mo ga le tuba on na jin bo so ko bai bai mina wolo yi waji na bo annadamu sai tingati annabi ga yazo tingati tuba gwa mu so da annadamu tauba oh cima biyu in ci sai da ya cin kaza ya damuwa na so ne waye wuce lagwa kai kana tuba ga da wani amma wai mafi waye ni ladi tuba al wala go wa tun adamul auda ga jeban lotun wuce be ma alistighfar wa fi wa fufa be sokwe nye tuna wa jeba kelu gwana ibuna e yana tauba da gayi rujo ul muslim min al masiya idi e fahimta ila ta'a musulmi wulu jeba daga tule fi da etunguru ga ya e tauba ada ul hukuk sai la haki za wangi jiya zai wayi wani agwa tuba waya sai oga wula da hayu kawo yawa ko ke buda na haji sadaka ga lada wuri su ko watsuwa ni ko mu yi da rayo so ga lada hayu ga ma fitina wa be ga arziki ne yi kwata na wago ga bandoci ga ana da haji sadaka bai niye ga su ku dugu kiyama kawai tun yi kafi da wani soko ga igagbala yi tun yi jabo kiyama mata wọ́n dé àǹfààní wọn sharati ya tawa ba ci gai waqtul qabul lokaci na ilago tuba na watsu lokaci kici mai lago tuba wajen qabla al maut kafi su sube na annabi ga inna Allah yaqbalu tawbatal abd ma lam yugargir kara ila tun yiga ogaji tuba wa ma rai daga ganna yigi ba ni ga wale ga tutu tani kan gago ku su be kiyaci ne shurutu qabulil amal sharati dana ya ne lagwatuna ma ya shurutu qabulil amal kiji sharati ne lagwatun guduna shurutu qabulil amal inda Allah arba'a sharati na je lagwatuna ba so shi wuyi guki guni ya farko al'imanu billahi wa tawhidihi imani jigan betoci wa tawhidi betoci lajin ni ƙwala Allah ta'ala toci na latuna gan innan na amanu zai ja imani jina wa amilu salihat a ce lotun guru jina kanat lahum jannatul firdausi nuzula ga aljanna ya firdausi jannatul firdaus aljanna jen firdaus bogo aljanna firdaus doku muga fe nuzulan e chimbaya so ku jana chigui aya nabi ayi suratul kafir aya shi tun cetu butun shi sharati farko ne la ce gwatun zane da wannan zai ji ma imani bai so ci ana e digiyo e gwatun abugo e tunguru kafiri bai wa dokun tuna mulana ije patu ji sadaka uzara to asan e to ya talaka ji su kwa gwa ebo imani na nadabi wani shara ya ba ciwi al-ikhlas wani lotun guru na kawai musulmi wajeji bu su kanga ake ebo wadda ke eh, nuna zawon gidan mace ne wani ke al'ilaso wa huwa al'amalu lillahi ngai wa lotun ya so min gairi riya'in wujiba liyeba wala sum'a umajiba wa ba qala allah ta'ala to cina latuna ga fa'budillaha annabi musu ko mukhlisan lahu din wa mawla ila sona dini wayu eh je adini wucin egbe so ko gbuyo gajibo zandoro ma aya na da suratu zumar aya ne baci sharatu ya tace ne lagotun zanen gai almuwafaqatu ba da lima ja abihi rasul bina anabi muhammadu yi na. sallallahu alaihi wasallam waga yake ji ba so ko wasa kiyan kendo na annabi muhammadu jujina ngole abu ga uzuri na hmm la ilaha illa ye ji zikiri ni amma ci ga anabi ga ji mo a a wallahi abu ga musulmi dai uzuri muwafakan wallahi zan da ce ji ba so ko su kwade mu dewa ga su ko ga hajji mai ji amma ba ba uzuri da mu da ilimi a ko ken du ke tun a na nga mu so ji mu mu ji ene balita afio na ndo ci ma mu so balita afio amma ken du ala shi shi na tawon lobe to uzuri wa qala ta'ala ina lawe uzuri na so shi na latune gagam wama atakumur rasul ina tuciga biya yabeyin ko ina tuciga laye arziki ko ba wuna fakuzuhu etu egugu bo ya gwasu kendo na wani wuye yena. wa ma na ha ko anu ina mawa kan yage yaga na ma fanta hu ya fiya biwi mini yana jima nabi kan yage yaga na ma bidiya ko yaga san ya dadi ne iyakum wa mu da satil umur wale kalmu ya ci mu no ti taziro iyakum ni je ka shede ite ya bi sai na adini bi na adini na mi na yin hukun yi uke wa khairu hadihi ko ga wa khairu alhadihi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ga ya kwaci na ya kwaci na ya kwaci na na man kaza wunan nan ya man kaza tarika man kaza ga tarika wa nabi muhammadu ke ga man doro sallallahu alaihi wasallam ya bi tsini ibe tsini man jaja ga ayan na asali bi wani ugo ya wala sun kiyo wajibi bo milatu sunna na kuma ta kendo a tafsir mu yassar na bebi nan man mu cikin saudiya ci ya kaji dan ga asali we ce wajibi ya milatu sunna ina ayan ne wuna na sharati ya ni ci ne lagwatuna ngai Allah yanqudu sahibul amali imanahu bi kufrin wani ke lotun guru be ihlasi be muwafaka to ga ke a tun loya ma na kudu ga tun loya ma sahibul amal wani lotun guruna imanahu etuyen imani na olona ga loya bai kofin bai kafirinci ma au shirkin ko bai shirkanci ma ke ga etun guru na dai ila sinadu ke ya loya etun guru na dai muwafaka na ke ya loya bai ga kafirinci ko etuyen kafirinci mu ce yayi misalin ga bi an yasrifa kan gici wa lotoyo bi an yasrifa shay'an nga ina wa ga do ce fa min al ibada min tin ibada jo li ghairi la da ya zando ce ci na ka du'a il anbiya'i ke ya na ba so ko jina wadda ya fa wadda ya zo annabi inda ci sawa ga sun yi sun wa wal amwati ko zan da ci na tsani na min ya mama wajo ta wai ya gobe wa ozo ye bayi bana wada ba ku bona wal awliyai ko wuji gurun da ci ta wai yo moti wa guga aniki uza gibe gimaji emedina wuji gurun da ci ta wai wa wagatun ibada ovu bihim wo wate ko beza na ji lobe da ngole ibadu wo adua iza ma de bayi ba zi yo soku che da yi ndo chi shirku ga wai jikan ga shirku maki waju jon wani latuniya wani la tuni yi na lai ga ga e tu ze de ila su ma de muwafaka mai muslimina na wutsa sharatina ni wutuna shirku ya tun kafirin ce tun ina layi ga ci na soko to ga ki soko ga la in ashrata ga be ke wa ga ya la pa to ci ba ci na la yahbatanna amaluk e tunguru o pa ta iruni wala takunanna min al khasirin wa magafi da ta ci za a sara zai ja da amfani tunguru aja ne bogo tsatuwe daga kibo shiriku kaca ka'ila sa dabo muwafaka ci dabo ku ga watuni so kuti bai kya ci ne bogo yi tsa shirati na je latun za a je gugu ba so ce wani ibana shiri ku e e ga lotun bai wa ge tuna wa ji wani lola yake gani wa e ganan gi ko e ganan ko ga lafi na kan na kan wuce mai gibe sai bayani ya guru ngayi ma hiya niya ke kpa gani be niyya yau hiya alqasdu yi kpekpa wa mahallu ha da bai mai kpani da nga yi alkalbu egma wala ya juzu talaffuzu biha na ya ji lafazi beniyena li'annar rasula ebo na tuci soko sallallahu alaihi wasallam wasu sahabata gan begi makanta wuce lam ya talaffazu biha Allah lafazie ni ya tiya ala jiga Allahumma na waitu salata zuhra e na waitu gusla janabata Allah ni ya tiya niya be lafazajiya be gintarajiya egba wa ladan egba cha ga ba babu mai ladi ne ma ana layli yawma wa sahabi n'ala na-eji ila adi na edi ene mme gaa di na ebe e ta tu. Ka ala ala ahu ta ala tsocchi na wa asiru e e ru kawulakun eji nga be yi wusu awu iji aru ubi kwo ma yi wu latu. Ị nne wali mụ aki ka tsocchi yi ndetite tsocchi etu onadetite bidate sụdụ ene gifeghị mazi ụna ke nga. ni na olayen da ya mawana so ko ga wuke daga na maso ko ga wuke na wuce ga sai wa na annabi na mai wuce riyana wuga kashi wuga wulautwa sahaba na jungai ki sayana adina lani tuna wato ga sai wa ga ga a ga wala ni kaza ya kendo na e gale ga wa wa ma ga wunte ni e na wai e wo jina jina ba wa fukan e ga wunte ai la ya wunte wani ga gwada yin babu an e bona wunte ti ce ki yo innahu alimun bi dhati sudur ga wala mai iziya ga anniyatu hiya alqasdu wa mahalluha alqalbu wa talaffuzu biha bid'a ene ni ene ga ikpepa be me ku dana egbon wala wala ti wa we sanadi ne e bona nabi gawa kin do nawa guna sahaba ji gawa da da le gaman do ci ami ce tuma waga de kai da na waga fure ga man kaza ga man kaza ga iga babu ga ladi ne babu ga ladi ne e ba man wuce kashe ba sahaba jo daga ba nabi be sahaba ji ziwa ji za ta ce man wuce dabo ne maza abin na wata fi wani to ugi ba ga to man wuce wato yin annabi bai ba je ga gulu ne adini wallahi wa dai kaidan na wa gagabe zan dora adini sai e ga me buru ma huwa alwala'u wal bara'atu fil islam ke kpa gan be alwalawi gan be albara'a mini musulunci bo ke kpa be alwala wal bara'a alwalahu ina ikpabe alwalawi na wa hubbullahi wa rasuli ngai ezu je boyu ya soko wa rasuli gan be tuci sokwe sallallahu alaihi wasallam was sahaba fe de boyu ya sahaba ji wal mu'minin fe de boyu ya musulmi ji al muwahhidin na ja soko jinnina wa nusratihim wa mawfula taimako ya fe chawu na ga ya alwalawo ji zai gadda kungiya wani sawa jigiya wa dai boye ya zando wali makiya musulmi shi nan wani wani jin sallama ta wani wujin ya dabe mayan wuya na jin wala wangiya a da a gaza na yi ji shirkwa masu kwajin ni ya boye yi hmm, amma ya zaga wani ji sunna zuwa ga tawidiya wani zabe yin sun na zamunci wasu ga hundi alaka biya yau zai yaki da wani mutu a gishara na gahi masu yi mu no lokaci ga alwala wa wari ji gane wani ada fi kinye karuwa jo kinye amerika eleji ya karuwa ji a yi makwabci karuwa ji a magamai saudiya ci gwata yi kafiri na jali wa len zagi ya fuskan zagi da na saudiya ga saudiya ci man na jali ya le karuwa ji ya mumina na ji tsawa na ku kukur'anu fitili mi ba da lajilozo bai milatu sakwai wani a gamman wuce ta yi kafiri da su gi cikin wuce ji a na yi ji shi karo zai <laughs> e ya tuwo su e ya yi gina <laughs> e da ila ila a ciwo ga wari ji wa ma yana na bi jaya bai yana da hudda sawul asnan a ci gogo hudda sawul asnan sufaha a ahlam hudda sawul asnan annabi ga zakan gije yau ga lagwa kwa gbaru fuje yau a ke yi tunani wa wazi guda da biya ku yi tunani wa wa wani gun Amerika da na karo a jobai wa le za jiniya to masalaci sai ya da goban ruwa giyaya mazamman na shi kin ya kpata kur'anu bai sunna ya dara ya nan ga wuce ga kafire makwabci wuda na zawuru wuru nga mu ya harka biyu wani tati a kida wangiyo biyu nan ga mu ya lami kuma yau sa ba wa dai wala wunna wawa báwọ̀ dé wọláwọ báwọ̀ bá wọláwọ nga wayi wọláwọ zandu ọdẹ́ na yi ma jibi anabi na ta yi maso yi wani waji zai amma zafe jin harka bai to kafiri ya gbe wọ́n mabi wani amma wunga waye gimu musulmi wanda sama ba yau yi yau ji walawa walbara'atu ga ne albara musulunci wani gayi huwa bugdu man khalafa Allah ngayi lembayin zai ga eh, nan vo bugudu nan vo eh, man khalafa Allah zai ga le ko bana wa rasulahu be tuci na wa sahabata a ga zai ga ki hale kwa sahaba ji bana fe de nan vayu wal mu'minin al muwahhidin a ga zandoro ga le mu'mini ji ba al na jaso ko jinnina min al kafirin zai ji mai laba a ga yi kafiri jo wal mushrikin to mushriki ji wal mubtadi'in to zai je tsayin fi addini wannan allazina yatlubuna min ghairi allahi shafa'a zai je wa ash-shafa'a bubu min ghairi allah be zai ji tociya ne wal rizq zai je wa zaki zabe zai ji tociya na wal hidaya zai je wa ba wuza mu maji kwatoci bo ayi wa ba wuza na ga zan na ji kpata ga ga ofio de giyo oh, nan boyo kan ga waji bara musulunci bo ki dalilo so ce ga yi qur'ano gan wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya u ba'd gole ba giji e gan giji ba'duhum sa shaji ay awliya u ba'd masoyya ta ko magan musulmi e giwo so na ga wani sunna na ga yi na suratu tauba aya ya adwa ni benici to na ga ya bara gbani zawo gawe lami gwada na wadda tu gwamnati wadda tu gwamnati wani ji katun boko wani ji katun boko to kiri ce, kiri ce, ya kira ni eto sunna na wagawa ya lo na ga musu ya lo mo ne ugwa ga jahili ayo wallahi tallahi jahili ayo etun egba mo elobe etun egba le anabi baza etiman dajjalu na jo ga akhwafu ma ahafu alaihim eh akhwafu ma ahafu ala ummati al-a'immatu al-mudillin aimmata al-mudallin inin e yadda su koya miya al'umma mijina man daidaiji amma wake mini hikima na miliyege na laye lotu be kai da mushi na muga ya ga fa jihar ka be ya fa jin sallama ta be ji faro ya be ajin e bona ya ga be ya saba be ya ga dalili e bona ya ji katwa mutu ga gizo ko ji shi ba mu gwa ko biyan wuce ya be ajin amma be mi tuye kana ga to katuwa ga da ji be mai aji ma sai zai ji tsaye na e bona wuce o ga na ji da ji katun be ayin kwata na fa e pa wo mini na ife dubo kan na fe ya mi labari fo choyin nga fi gwanta bokani wuce wannan nun sa na iga bashiru febe daga kano na adde wazi man nan wuce daga wana inda mine yana jina fi ba wuce wannan ngba ne akan ji nga yi bona wato a ga yi kan ulo yi biya e ya be yu guci kan wuce bore azun na goga danu be ba miyo bai fi itikafo ne wuce bai mi labari ngarwa waya je fi mu ga ulo biya yi biya to nan ga wun wato shi kano nan gude tsaguni na wa bashir dena inusa na kwabe fi bokani abu tishi takafiri ga ufe wa titin otolo sudan ufe ji shiri guga nigeria ya da sudan ba ufe ji na a di diwu nga waza yi wawa fe tsan se ta ji zandoro aga wakiya wazi mandoci yi ubo ne tungalu kila waga wo wazi mandoci wa be akida mu ya wa be akida mu ya gamala to nan ga ya lami gwa mai wani mutu ga za da ke ba ya la ki da wuce ciye ma challenger amma idan wa kaida laya ya sa so mi mai yaga ga bayan na wake aji faro dole to access ne ya de ya ci satuna ngole mun ta bani ba ta dabaru yo mun da mini dabarun albidai jo e ko ta ga gadawa mi ga jizami jo zai ji mi patien de de ona e ko mun ci waji kokari ulan mun zo kwata amma ga mana wai zo makaci ji da yi da shi ya komi sun yi zai jige gandabe tawafi ji shi nan a ja sen ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wale zan ce ji wa zigi shi ka ba gashi tu ku mare zairi ka zuyore amma wale ya gwa ko zai ja fe ka nabi ba wa gwa ga gwa so ko buda ah so ko cha pa ga za ba musamman ga za mu cha ge wallahi ga de ba wu dabara wai hukun ba wuda to jama'in na yi. gurgudu yin karatun yayi nan da muce yadi ne ya alwalawu na waza guru albarawu ma denan waya za daidai zini mai kiza daidai je mushiriki ka kafiri ji zai je sai yana dina, wani je fahimta ku amma to zai je sai da addini wani awa ku ji fahimta ku awa awayo bogo o pio tekin giba na ogandoro gina kendo ne za biye bidiyo na tare wa ga wadi kin wannan wabu dan da ci jahil ce kuma me wa ga sautu lannan wa lannan go mu karara a a din wujin da an kale wuji ji fahimta ko gurgudu ni ganin social barkudu bai ga cin bici na saku fagin bai سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت wa وأتوب إليك